Ah, Uh, yeah, bring them out, bring them out. Hard to hear too many girls in the house. Hey, bring them out, bring them out. I started here, I got the buzz in the cloud. I know. I know. The voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya na safe a nan Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Murtala Faruk Sanginna da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a wannan rana ta Lahadi biyar ga watan Yuli shekara ta dubu biyu da ashirin. Kamun ku ji abin da muke tafi da su bari mu fara da kanin labarai. An sami karuwar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus mafi yawa a duniya a cikin da hudu a jiya Asabar a cewar hukumar lafiya ta duniya. Mayakan kungiyar al sun sace wani dan majalisar dokokin yanki na Somalia suka kuma kashe shi a kusa da garin Bal'ad mai tazarar kilomita 30 a arewacin Mogadishu. Wani harin roka ya auna babbar unguwa a birnin Bagadaza. wurin da ke tattare da ofisoshin jakadancin kasashe har da na amurka kanin labaran kaɗan daga cikin labaran duniya da muke tafi da su kenan daga labaran duniya sai rahotanni inda za ku ji rahoto a kan ƙazancewar mummunar ɗabi'an nan ta fyaɗe da cin zarafin ƙananan yara ko me ya kamata mahukunta da al'umma su yi don kawo ƙarshen hakan a nata ɓangaren kuwa gwamnatin tarayyar najeriya ta ce tana samun nasara wajen ba da agaji don rage raɗaɗin annobar coronavirus. Duk muna ɗauke da waɗannan rahotannin daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na matasa a duniyar gizo wanda Madina ɗahiru mai shanu za ta shigo don ta gabatar muna. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mu fara da jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. An sami karuwar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus mafi yawa a duniya a cikin sa'o'i 24 a jiya Asabar a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Amurka da Brazil da Indiya ne suka fi yawan karuwar da aka samu. a amurka cibiyar yaƙi da cutuka masu yaduwa ta bayyana ƙarin kamuwa da cutar 52,492 da aka samu a ranar asabar wanda ya bada jumlar waɗanda suka kamu da cutar miliyan 2,785 da 23 haka kuma adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar ya karu da kusan 750 brazil ta bayyana sababbin kamuwa da cutar 48,500 a jiya asabar wanda ya bada jumlar adadin masu cutar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da kuma waɗanda suka mutu kusan dubu sittin da biyu inda ya ce ke bin su da sababbin kamuwa da cutar kusan dubu ashirin da uku da ya bada jumlar dubu ɗari shida da hamsin da kuma waɗanda suka mutu fiye da dubu goma sha takwas da ɗari shida a nan amurka jihar florida ta bayyana sababbin kamuwa da cutar kusan dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar a jiya asabar a cewar ma'aikatar lafiya ta jihar jihar da ke kudancin amurka ta sami ƙarin sababbin kamuwa da cutar da ya kai fiye da dubu goma sau biyu a cikin kwanaki uku jihar texas ma ta bayyana ƙari mafi yawa a rana ɗaya jiya asabar da ya kai fiye da dubu takwas da ɗari biyu haka kuma adadin waɗanda ke kwance a asibiti ya ƙaru ya zuwa ranar juma'a jama'ar da ke faɗin jihar na ƙarƙashin dokar da gwamnan jihar ya ƙaƙaba da sanya takunkumin fuska a cikin jama'a ko fuskantar tara ta dala hamsin. wani rahoton jaridar the new york times ya bayyana cewa gungun wasu masana kimiyya 239 daga kasashe 32 za su buga wata budaddiyar wasiƙa zuwa ga hukumar lafiya ta duniya who a wata mujallar kimiyya a wannan makon masana kimiyyar na bukatar hukumar ta who da ta sake bitar shawarwarinta akan yadda za a magance kamuwa da cutar ta coronavirus masanan sun ce coronavirus cuta ce ta iska ma'ana kwayoyin cutar kan iya makalewa ta iska a cikin ɗakuna ta kuma kama mutane idan suka shaƙa hukumar lafiya ta ce kwayar cutar na yaduwa ne ta hanyar iska mai karfi da ke fitowa daga tari ko atishawar mai ɗauke da cutar wanda ke fitowa cikin gaggawa ta iskar saboda girmansa jaridar ta ce in har kwayar cutar ta iska ce to kuwa matakin kariyarta zai kasance babba don haka sababbin matakan kariya za su hada da saka takunkumin fuska ko a cikin ɗakuna kuma ko a yanayin ba da tazara ne haka kuma wajibi ne ga ma'aikatan kiwon lafiya su saka takunkumi samfurin n95 domin ta ce mafi kankantar iskar numfashi a yayin da suke kula da masu cutar. mayakan kungiyar al-shabab sun sace wani dan majalisar dokokin yanki na somaliya suka kuma kashe shi a kusa da garin bal'ad mai tazarar kilomita 30 a arewacin mogadishu wata majiyar jami'an tsaro ta shaida wa muryar amurka cewa Muhammad Mahmud Siyad yana tafiya ne a cikin mota daga garin jihar zuwa Mogadishu babban birnin kasar sa'ad da aka sace shi a yau Lahadi. An tsayar da motar da Siyad yake ciki ne a kusa da ƙauyen Glole a arewacin Bal'ad. mayakan sun kuma tuka motar daga titin jami'ai sun ce sun hakikance cewar an kashe dan majalisar ne jim kaɗan bayan fitar da shi daga motar yan tada kayar bayan sun ɗauki alhakin sacewa da kuma kashe dan majalisar kungiyar ta alshabab ta sha kai farmaki a titin na tsakanin jihar da mogadishu a cikin shekaru uku da suka gabata a watan satumban bara an kashe wasu jami'an yanki su biyar ciki har da tsohon ministan kasuwanci da ministan kuɗi da kuma wani ma'aikacin jinkai a wani harin bom da ya tarwatse a watan Yuni shekara ta 2018 ma wasu 'yan majalisar dokoki biyu na cikin mutane goma sha ɗaya da aka kashe sa'ad da alshabab ta yi musu hukuntun bauna a lokacin da suke tafiya akan titin yanzu bari mu fara da rahoton mu na farko 'Yan shekarun baya a arewacin Najeriya, kalmar fyaɗe kalma ce da babu wanda ke son furta ta, don kazancewarta da kuma irin muni na ma'ana da take ɗauke da shi. Amma a wannan ƙarnin ana iya cewa koma bayan al'umma har ya kai ga ba a jin komai wajen aikata waɗannan munanan ɗabi'un. Ko me yasa hakan? Kuma ta ya za a iya magance hakan? Ga rahoton Halima Abdulra'uf. Matsalolin fyaɗe na baya-bayan nan musamman a arewacin Najeriya na ƙara muni inda kusan kullum ana samun rahoton yi wa ƙananan yara da basu ji basu gani ba fyaɗe lamarin da ke yin sanadiyar mutuwar wasu daga cikinsu. Shugaban gidauniya Aradda da ke tallafawa yara mata da gajiyayyu a fannoni daban-daban Hajiya ba Salisu Ibrahim ta kira ga al'umma su tashi tsaye domin magance matsalolin fyaɗe bayan koken da aka kawo na yi wa wata yarinya 'yar shekara goma mai suna Hafiza Salihu fyaɗe a wani ƙauyen jihar Kaduna. Allah don annabi wannan faɗakarwa ne ina ya ƙarama yarinyar shekara ta goma kusan mutum biyar suke lalata da ita kuma babban wanda ya fara wannan lalatan da ita da mijin ƙanin mahaifiyar ko uwa ɗaya uba ɗaya. Bayan 'yan kwanaki da sanar da batun yi wa Hafiza Saliu fyaɗe tare da ƙaddamar da aikin kama waɗanda ake zargi da aikata laifin Hajiya Rabi ta bayyana cewa. Alhamdulillah an kama wanda suka yi laifi har mutum hudu daga cikin mutum biyar da suka yi ma yarinya Hafiza shekara goma fyaɗe wanda guda ɗaya ne har yanzu mu gan shi ba mun ji labarin ya gudu Kano kuma 'yan sanda na nan na neman shi insha Allah shi ma za a kamo shi. Waɗanda ake zargi da yi wa Hafiza Salihu fyaɗe dai sun hada da Suleiman Hashim mai shekaru 44, Ibrahim Hashim mai shekaru 28, Hassan Hashim mai shekaru 36, waɗanda 'yan uwan mijin kanin mahaifiyar wacce aka yi wa fyaɗe ce sai Umar Bala mai shekaru 65 da Alhassan Mustapha mai shekaru 30. 'Yan uwa uku da ake zargi da yi wa Hafiza fyaɗe dai sun fara aikata wannan mummuna abin ne bayan da mahaifiyarta ta kai kararta a kan batun kin yin talle da take daura mata. A wani bangare kuwa darakta cibiyoyin zamantakewa a ma'aikatar kula da al'amuran addinai kuma jagorar cibiyar kula da ayyukan sulhu tsakanin addinai malama Bilkisu Muhammad Kaikai ta bayyana batun fyaɗe da cewa. Wannan al'amari na fyaɗe da ake fama da shi a wannan ƙasa mu a gaskiya ya kai halin la haula wala quwwata illa billah. Al'amari ne wanda yake ba mu tsoro matuƙar gaske musamman mu iyaye mata waɗanda mu ne muka san ciwon mace domin ciwon ya na ya mace kuma wannan al'amari ina so in tabbatar maki mahukunta na ƙasar nan su ne kaba isan ƙara assasa wannan al'amari domin daga inda aka ce akwai laifi wanda yake laifi ya kai laifi ba a tsaye da hukunci wanda ya dace a yi wanda ya laifi al'amari sai dai kowa ya ta'adda fitacciyar lauya malama yasmin zakari ta ce idan ana son a samu nasara yaƙi da matsalolin da suka shafi fyaɗe sai an mayar da hankali akan abubuwa uku. Ni eh, gaskiya ina ga in za a magance matsalar fyaɗe fara ɗaya sai an kalle shi ta bangare guda uku. Na farko shine bangaren doka. Na biyu kuma duk wani ɗan uwa ko iyaye ko abokan arziki wanda suka san wani nasu yayi wannan fyaɗen. To kada su yi tunanin yan uwantaka. Ka karfafa wa jama'a, ka karfafa wa gwamnati a hukunta shi. Na uku kuma shine a ce iyayen wannan yara da wani abubuwan yake faruwa. Kada a ji na Malawi a faɗa a yayata sannan malaman addini su fito su yaƙi abin nan da ƙarfi. A ranar 26 ga watan Yuni ne aka tsinci gawar wata yarinya 'yar shekara shida mai suna Khadija Zakariya'u a masallacin gidan Malam Isa da ke New Road a unguwar Kurmin Mashi na jihar Kaduna kuma a yayin yi mata wanka aka gano cewa an ɓata ta. A jami'in za mu tabbatar ko fyaɗe ne ko ba fyaɗe ba ne. Mm. Amma da muka gama wanka mm. sai muka ce to aka ɗauko tocila. Mm. Muna haska a gaskiyar magana muka tabbatar da an an bata. Idan ana biye da mu a cikin watan Yuni da ta gabata an yi wa wata ɗalibar jami'ar Benin Uwaila Omozuwa fyaɗe lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarta. Sai Baraka Bello a birnin Badan Grace Oshiagu lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarsu da wata tsohuwa 'yar shekara saba'in a jihar Ogun. Sa'annan wata 'yar wata uku da aka yi wa fyaɗe a jihar Nasarawa da dai sauransu. Duk da cewa lamarin fyaɗe na ci gaba da jawo hankulan al'umma ya zuwa yanzu babu wanda aka taɓa aiwatarwa hukunci mai tsanani domin ya zama zamo izina ga miyagun mutane masu aikata wannan aika-aika kuma kungiyoyin ƙara haƙƙin bil'adama masana halayya dan adam na ci gaba da miƙa buƙatar hukunci mai tsanani akan duk wanda ya aikata fyaɗe. A ranar Talata ne gwamnatin Najeriya ta bakin minista ayyukan mata Honorable Pauline Talon ta sha alwashin ɗaukar mataki mai tsanani akan masu fyaɗe ta hanyar aiwatar da dokoki masu tsanani kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To Ubangiji Allah ya ƙara tsarewa da fatar iyaye za su iya nasu bakin ƙoƙarin. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Wani harin roka a yau Lahadi ya auna babbar unguwa a birnin Bagadaza, wurin da ke tattare da ofisoshin jakadancin ƙasashe ciki har da na Amurka. rokar ta sami kaiwa inda aka auna ta ba a maimakon haka ta fada wani gida da ke kusa ta kuma lalata shi inda ta raunata wani yaro a cewar rundunar sojin iraki rundunar sojin ta ce ta kuma sami nasarar dakile wani harin da aka yi shirin kaiwa inda ta kwace bindigar harba rokoki samfurin katiyusha da aka auna yankin taji da ke arewacin bagadaza dakarun kawancen da amurka ke wa shugabanci suna zaune ne a taji ba bayar da cikakken bayani akan harin ba haka kuma ba wanda ya dauki alhakin kai shi zuwa yanzu harin na yau lahadi ya zo ne 'yan sa'o'i bayan da ofishin jakadancin amurka ya yi gwajin na'urorin kariya daga harin roka a 'yan watannin nan dai an yi ta auna jami'an jakadancin amurka da kuma dakarun sojan su a hare-hare da dama a iraki waɗanda amurka ke zargin 'yanta da kayar baya da ke da goyon bayan iran a ƙarshen watan yuni jami'an tsaron iraki sun kama mayaka masu goyon bayan iran kusan dozin ɗaya bisa tuhumar su da hannu a kai hare-haren akalla mutane goma sha shida sun mutu wasu goma sha uku kuma har yanzu ba a san inda suke ba bayan ruwan sama kama da bakin kwarya a tsibirin kyushu da ke kudancin japan a cewar kafar yada labaran kasar ta nkh a yau lahadi haka kuma akalla mutane goma sha bakwai suke cikin mawuyacin halin daukewar numfashi yanayin da jami'an lafiya na japan suke amfani da shi kafin likita ya tabbatar da mutum ya mutu ruwan sama da aka yi a jiya asabar a yankin kumamoto da ke tsakiyar kyushu ya haifar da ambaliyar ruwa da yankewar ƙasa haka kuma ruwan saman ya yi sanadiyar yankewar wutar lantarki da ruwa hukumomi sun ba da umarni ga mutane fiye da dubu ɗari biyu da su fice daga yankin a yayin da kuma suka buƙaci masu gudun hijirar da su wanke hannuwansu su kuma ba da tazara a tsakaninsu da juna domin magance yaduwar cutar coronavirus. hukumar kula da yanayi ta japan ta gargadi jama'a da su kasance a cikin shirin kota kwana a yayin da ake hasashen samun karin ruwan sama sauraro labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a shafinmu na voahausa.com. Kana kuna iya bibiyar mu a shafukan mu na yanar gizo, Facebook, Twitter da Instagram. Ba labarai bar mu je ga rahotanni. Ƙananan hukumomi su ne gwamnatoci mafi kusanci da al'umma. Don haka suke da matuƙar muhimmanci wajen samar da ci gaba na kusa da kusa. gwamnatocin jihohi kan yi karan tsaye akan yadda ake tafiyar da al'amuransu wanda wasu ke kallon abin akan mulkin danniya hukumar gudanar da zaɓe a jamhuriyar Nijar ta sanar da ɗage zaben ƙananan hukumomi ko akan wani dalili ga sule mummuni barma ɗauke da karin bayani. A yayin taron sai NDP na yammacin Juma'a ne shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa ya bayyana wa wakilan jam'iyyun da suka halarci wannan zama cewa hukumar ta ni ta ɗage zaben ƙananan hukumomi wanda ya kamata a gudanar a ranar 1 ga watan Nuwamba 2020 zuwa ranar 17 ga watan janairun 2021 la date du 27 décembre 2020 pour l'élection présidentielle premier tour couplée aux élections législatives Maitre isa kasunna ya ce rashin isasshen lokacin shirya zaben ƙananan hukumomi kamar yadda ya dace ya sa hukumar zaɓe daga wannan rana zuwa gaba amma kuma za a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki haɗe da zagayen farko na zaben shugaban kasa a ranakun da aka bayyana a can farko wato 27 ga watan disambar 2020 kafin a je zagaye na biyu a ranar 21 ga watan fabrairun 2021 ont été initialement elles étaient programmé pour se tenir les premières et avant les, avant les autres élections. Da yake mai da martani akan wannan sabon jadawali shugaban jam'iyyar PNA al'umma ta kawancan jam'iyyu masu mulki Sanusi Tambari Jaku cewa yayi. Monsieur le kai firaminista jam'iyyun siyasa sun kai 150 a nishar mai yiwuwa da kyar za a samu jam'iyyu 20 ko 50 daga cikinsu waɗanda za su shiga zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa ragowar jam'iyyu 120 ko 100 ba a banza aka kafa su ba waɗannan jam'iyyu da magoya bayan su sun kagu su ga an shirya zaben ƙananan hukumomi musamman a jihohi domin su samu wakilai a majalisun karkara to so kuke ku hana mu samun kansiloli ba mu yarda ba da wannan tsari haka shi ma shugaban gungun jam'iyyu 'yan mu ambali dodo ya bayyana rashin gamsuwa da sabon jadawalin na hukumar zaɓe. wannan ranaku da sun ka bada mun nuna da basu gamshe mu ba ko kaɗan ne tunda seni alkawali ne ta ɗauka da za ta tsara election za ta tsara zaɓe na kananan hukumomi kakin a kai na shugaban kasa da na 'yan majalisar ƙasa to yau tana son ta gudda wannan zaɓe ta ƙara su gaba ni na tabbata da in mun ka bar su sun ka gudda su wannan election ba za a yi su ba kuma ko ana yin su ba ga sani ba to sai dai jam'iyyar PNDS tarayya a ta bakin sakataranta mai kula da sha'anin zaɓe Bubakar Sabo na ganin hujjojin da hukumar zaɓe ta dogara da su wajen ɗage zaben kananan hukumomi sun dace da yanayin da ake ciki a yau suna sun ka dibi ga aikin da gare su da zaben shugaban kasa da gare su Livingston tun da shi ba iya daga shi mu a kan farti abinda seni ta tsara tun da hwari mun gamsu tun da seni ita ce ta san eh, tsarin zaɓe da yake. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Idan muka sake koma Najeriya kuwa inda gwamnatin tarayya ta ce za ta kawo ƙarshen talauci ga al'ummar ƙasar. Har ma ta fara ba da tallafi na rage raɗaɗin annobar coronavirus. amma wasu 'yan kasar na da shakku akan yadda ake ba da tallafin. Hassan Umaru Tambul ya aiko muna da wannan rahoton. a kokarin da take yi na rage radadin fatara da talauci da cutar corona ta jawo a tsakanin jama'a gwamnatin tarayyar najeriya ta tallafa wa ɗaruruwan mata da kayayyakin abinci da kayan kariya daga cutar covid-19 kayayyakin da aka taimaka ma matan da yi sun hada da shinkafa gari waken suya manja saman bita takunkumin rufe baki da hanci makaroni sinadarin kashe kwayoyin cuta da dai sauransu kwamishinan yar harkokin mata ta jihar oyo uwar gida fausat Sani ce ta rarraba kayayyakin a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya. We want to Madam Sani ta ce muna son baiwa kowa da kowa. Muna son mata su san cewa cutar corona fa gaskiya ce. Ta roƙi mata da su bi ka'idodin masana kiwon lafiya da suka shimfiɗa don kaucewa daga kamuwa da cutar ta corona. Haka zalika ta ƙara da cewa bin matakan kariya daga cutar ta corona za su taimaka ainun wajen kasancewa a cikin koshin lafiya. Ita ko Mrs. Rebecca Ajayi tana ɗaya daga cikin matan da na sami gara ta gwamnatin tarayyar Najeriya a nan jihar Oyo. Um, thank God for this government, both the state and the federal. I really bless them. That God will continue to strengthen Mrs. Rebecca Ajayi ta ce na gode wa Allah da gwamnatin jihar Oyo da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya. Allah ya yi musu albarka. Mun gode da kyautar da suka bamu. Allah ya kara musu albarka. Ita ma Akinola Sharifat wadda tana da na ƙasa ta ce jama'a ba su son yin mu'amala da su. People don't want to touch you. People don't want to come around you to assist you, you just find yourself that you are just alone. And sometimes it's very very difficult. Sharifat ta ce jama'a ba su su taba ka, jama'a ba su su yi kusa da kai don su taimaka maka sai ka rinka jin kaɗaita Abin na da wahala tunda mutum da yake da nakasa ba baya iya taimakon kansa da kansa. Yawancin matan da na sami taimakon da yi sun fito daga kananan hukumomi 33 da ke jihar Oyo kuma na kasa suna da yawa a cikinsu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru mai shanu. To daga cikin matakan da aka ɗauka a duk faɗin duniya domin daƙile cutar coronavirus. Akwai dakatar da zuwa makarantu, kama daga firamare har zuwa kan jami'o'i. Lamarin da ya tilasta wa malamai koya wa su karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar intanet? Kuma waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Kaɗan daga cikin batutuwan da za mu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad wani bahaushe mai koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka. Wanda abokin aiki na Mahmud Lalo ya samu zantawa da. Assalamu alaikum sunana Shamsuddini ni dan Najeriya ne ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. Eh to gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai a ina kewan ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. yanzu din nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati ta yanan gizo-gizo muke yin komai da komai yadda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo su tambaye ni in ba su amsa ina da wani zanci aikin da zan ba su ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato work shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su su tambaye ni in ba su ansa abin kawai ya yi tsari gaskiya sosai sosai ba abin da ya canza abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na amma lokacin lokacin aji na yi zaka ga kowannen su ya yi signing in wato ya nuna cewa ya shigo a jini kuma sai dai in fara ba su jawabi gaskiya wannan tsari ya yi daɗi sosai kuma ya bani ya bani wannan ce for the first time na koya yadda zan iya koyar da ɗalibai ta yanar gizo-gizo gaskiya abin ya yi min tsari sosai. ba su wato aikin eh, aikin wanda ake zuwa da shi gida so homework kenan yau za su gabatar mun da waƙoƙin hausa zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan alijita wato labarin duniya wanda ya tare da baba ari don yana son waƙan sosai so dukansu gaba ɗaya za su gabatar da waƙan hausa da bari mu fara ya hello class um, Uh, I think the first person to start is uh, Thomas. So you will start with your uh, presentation, yeah. Uh, yes, Kona. Uh, Malam Shamsu. Uh, here is my song. you to really, yeah, okay, no worry, no worry, it's okay. I think you're really doing a good work. It's just that, yes, uh, in the part of um, Baba Ari, Baba Ari was a little bit uh, faster. But um, yeah, you got to gaskiya <laughs> kalubale da zan ce na ina fuskanta ko in ce na fuskanta a badi yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria. ban taba sanin me ake yi ko ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin gizo-gizo ba ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dariya ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma in ina yi su za su ce min ai malam ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi saboda ba girman kai a nan in baka san abu ba za ka ce ma ɗalibi ya kai to ɗaliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma dai ba za a ba abu bane da za ka iya kai tsaye ɗaliban ma da tun da sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna dan koya maka haka dan saba. To a gaida Malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia da ke nan Amurka. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro da wannan muka kawo ga shirinmu na ƙarshe. Labaran duniya a takaice. To a takaice an sami karuwar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus mafi yawa a duniya cikin sauyi 24 a jiya Asabar a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Amurka da Brazil da India su ne mafi yawa daga cikin karuwar da aka samu. wani rahoton jaridar the new york times ya bayyana cewa gungun wasu masana kimiyya 239 daga kasashe 32 za su buga wata budaddiyar wasiƙa zuwa ga hukumar lafiya ta duniya who a wata mujallar kimiyya a wannan makon inda za su buƙaci hukumar ta WHO da ta sake bitar shawarwarinta akan yadda za a magance kamuwa da cutar coronavirus. Masanan sun ce coronavirus cuta ce ta iska wadda kwayoyin cutar ta kan iya makalewa ta iska a cikin ɗakuna ta kuma kama mutane idan suka shaƙa. Don haka akwai buƙatar sababbin matakai na kariya daga kamuwa daga cutar. mayakan kungiyar Alshabab sun sace wani dan majalisar dokokin yanki na somaliya suka kuma kashe shi a kusa da garin bal'ad mai tazarar kilomita talatin a arewacin mogadishu wata majiyar jami'an tsaro ta shaida wa muryar amurka cewa muhammad mahmud siyad yana tafiya ne a cikin mota daga garin jauhar zuwa mogadishu babban birnin kasar sa'ad da aka sace shi a yau lahadi wani harin roka yau lahadi ya auna babbar unguwa a birnin bagadaza wurin da ke tattare da ofishin jakadancin kasashe har da na amurka rokar dai bata sami kaiwa inda aka auna ta ba to a maimakon haka ta fada a wani gida da ke kusa inda ta lalata shi ta kuma raunata wani yaro a cewar rundunar sojin iraki akalla mutane goma sha shida sun mutu wasu sha uku kuma har yanzu ba a san inda suke ba bayan ruwan sama kama da bakin kwarya a tsibirin kyushu da ke kudancin japan a cewar kafafen yada labaran kasar haka kuma akalla mutane goma sha bakwai suna cikin mawuyacin halin ɗaukewar numfashi yanayin da jami'an lafiya na japan suke amfani da shi kafin likita ya tabbatar da mutum ya mutu da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamaru wato karfe biyar kenan agogon gmt da ghana za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Murtala Faruk Sanyin nan da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya haɗa mana sautin shirin Leonard Sahihu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatar Allah ya sa a ƙarasa hutun ƙarshen mako lafiya. Bis salam.